Mai saurare Assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa cikin wani sabon shirin ra'ayoyinku masu saurare. Daga nan sashin Hausa na Rediyon Faransa International, Arafai, tare da ni Nasiruddin Muhammad. Kamar yadda ka ji a cikin labaran duniya, dan takarar adawa Basiru Diomaye Faye wanda ke tsare a gidan yara har zuwa jajiberan zaɓe zai kasance shugaban ƙasar Senegal, kamar yadda alkaliman zaben da aka yi ranar Lahadin da ta gabata ke nunawa. Shin ko me za ku ce a game da wannan gagarumin sauyi da aka samu a fagen siyasar kasar Senegal inda dan adawa ya kayar da dan takarar jam'iyyar da ta share shekaru goma sha biyu kan karagar mulki? Me za ku ce dangane da halayen mutanen Senegal musamman lura da irin rikice-rikicen da kasar ta yi fama da su a baya? Amma duk da haka aka yi wannan zaɓe cikin kwanciyar hankali. Wannan shine maudu'in da muka baka damar bayyana mana ra'ayinka a kai. Ga malami na farko da zai fara da gabatar da sunansa. Faransa mai magana Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba jihar Neja memba muna matasan Afirka reshen jihar Neja. 'yan ƙasar senegal muna musu fata alkhairi bisa ga wannan zaɓe da suka yi lafiya suka ƙare shi lafiya kuma aka ce ɗan adawa shine mai jiran gado idan wa'adin wanda ke kai ya cika dama abin da ake so kenan amma mu dai demokuraɗiyya tsakanin da Allah mu dai Najeriya ba ta hauna alkhairi ba saboda za ka zaɓi abin da kake so za a baka ko kuma ba za a baka ba amma ko babu wani abu za ka gani a cikin ƙasa musamman mu nan Najeriya saboda haka mu 'yan sadagar muna musu fata alkhairi ubangiji Allah ya sa kada su halaye irin mu na Najeriya muna musu fata alkhairi Ibrahim Yankin Hula a garin Mai Gode a ba. jihar Niger memba ne matasan Afirka reshen jihar Niger. Assalamu alaikum gidan rediyo Faransa mai albarka sunana Bashir Mamman dan Inna Kadisau karamar hukumar faskarin jihar Katsina. Alhamdulillahi yau kun ba mu dama mu tofa albarkacin bakin mu dangane da zabe da aka kammala a kasar Senegal. Hakika wannan zabe ya zama mu Afirka zakaran gwajin dafi yadda aka yi zabe lafiya an gama lafiya kuma 'yan adawa su suka lashe wannan zabe. kaga wannan yar Allah ce mai nuna har idan a ce da sauran mu na afirka za su koyi da ƙasar senegal tabbas da an rika samun ingantaccen zaɓe fatan mu dai ubangiji allah ya sa shi wannan shugaban ƙasa ya kokari ya janyo hada 'yan adawa domin a kawo ci gaba a wannan ƙasa ta senegal na gode gidan rediyo faransa mai albarka sunana bashir mamman ɗan inna kadisau ku tashi lafiya radio faransa da bada muhammad gida biyu dutsen waye kuma lokacin kano na nigeria na ba da ra'ayina game da zaɓe na senegal da kuma maudu'in shi wannan zaɓe gaskiya ya burge ya yi kyau sosai da ma a ce ƙasar mu najeriya mata ɗauki wannan mataki ta yi koyi da ƙasar senegal saboda sun zaɓen su ba ma guri ba fada ba kashe-kashe wannan abin sha'awa ne muna fata mu ma za mu kai ga wannan mataki a ƙasar mu najeriya na gode radio faransa da bada muhammad abubakar biyu dutsen wai ku bawo logo zama ka najeriya Assalamu alaikum Radio Faransa International mai magana Sani Aliyu Turaki da ke ingawa jihar Katsina tarayyar Najeriya. To a gaskiya mu al'ummar Najeriya ko in ce mu matasan Najeriya mun ji daɗi sosai duba da yadda ƙasar Senegal suka gudanar da zaben su na shugaban ƙasa ba wata husuma ba tashin hankali kuma dan jam'iyyar adawa ya mulki mai jini a jika to muna masu fatan alkhairi muna yi ma muna mai fatan alkhairi muna fatan allah ubangiji ya ba shi ikon sauke nauyin da ke kan shi muna fatan kuma kasan mu ta najeriya za ta yi koyi da irin wannan demokaradiyya ta ƙasar senegal na gode mai magana sani aliyu turaki da ke ingawa jihar katsina wato sashen hausa na gidan rediyon faransa international mai albarka mai magana muhammad murba mashiwa daga nan ƙaramar hukumar fulani a jihar yobin najeriya to dangane da zaɓuɓɓuka da aka yi a ƙasar senegal kuma shi ɗan adawa ya kada wanda ke kan mulki a baya To alhamdulillah sai dai mu yi wa al'umma Senegal fatan alkhairi dangane da yadda suka zajirce suka kawo sauyi a ƙasarsu. Haka kuma shawara ga al'umman mu Najeriya wannan hanya ce wanda daddace dama mu bi wanda kasancewa idan dukkanin shugaban da baya yin abin da mutane suke jin sa su jajirce su kawo sauyi a ƙasarsu. Mai magana Muhammad Murba Mashiwa daga nan garamar hukumar Funa jihar. sashen hausa na gidan rediyon france kuna tare da kabir kwangila flyover zaria kaduna state a tarayyar nigeria to ne har ra'ayi na hakikanin gaskiya yadda aka gudanar da zaɓe a ƙasar senegal lami lafiya jam'iyyar adawa ta samu nasara jam'iyya mai mulki kuma ta amince da nasarar da jam'iyyar adawa ta samu gaskiya abin ayaba ne ya kamata a ci sauran yankunoninmu na afirka baki daya an ɗauki salo irin wannan an gudanar da zaɓe cikin kwanciyar hankali an gama shi cikin kwanciyar hankali kuma wanda ya nasara an tabbatar da nasarar shi ba a ɗunguma a tafa kotu ba a je a yi ta wani cece ce ana bata lokaci ina taya shugaban ƙasan senegal marar lashe zaɓe allah ya bashi ikon yi wa al'umma ƙasan adalci baki ɗaya muna godiya da irin wannan dama da kuke ba mu radio france ku tashi lafiya kamar kwangila fly over zaria kaduna state tarayyar najeriya mai saurare kana tare da sashen hausa na rfi cikin shirin ra'ayoyinku masu saurare Hakanan mai sauraro, kai ma za ka iya bayyana mana ra'ayoyinka ta shafinmu na Facebook ko ta manhajar mu ta WhatsApp kan wannan lambar alamar ƙari biyu uku hudu bakwai sifili shida shida uku biyar shida shida hudu ɗaya. ga malami na gaba. Assalamu alaikum rediyon Faransa mai albarka. Sunana Umaru Kambaya wuri unguwar Nasarawa ba Nefa a cikin jihar Kebbi, Najeriya. Muna fara gabatar da godiya gare ku rediyon Faransa da kuke ba mu dama muna faɗin albarkacin bakin mu. Muna taya al'umma ƙasar Senegal murna da Allah ya sun kai zaɓe lafiya sun ka gama lafiya. To kuma abin birgewa a nan ɗan takara adawa shine ya ci zaɓe ɗari bisa ɗari. don haka al'umma ƙasar senegal sun yi rawar gani ta a zo a gani to kuma inda sauran shugabannin afirka suna haka cewa ko da ɗan adawa ne al'umma sun ka zaɓa ana ba su abin da sun ka zaɓa to da babu wani sauran tashi hankali ga ƙasa ashe shi magudi a cikin zaɓe shi ne yake kawo tashe-tashe hankula ga ƙasa shi kuma sabon shugaban senegal ɗin muna taya shi murna muna mishi fata alheri ga mulkin shi kuma allah ya ba shi ikon yin adalci ga al'ummarsa daga Umaru Kambaya wuri unguwar Nasarawa bayan Nepa a cikin jihar Kebbi, Najeriya. ta rediyo faransa mai magana idris mai arsenal tudun gonsau kano Najeriya, na ji daɗi na yi murna na yi farin ciki da zaben da ya gudana a ƙasar senegal shugaba makisal allah ya ƙara masa lafiya da girma da haƙuri ya nuna dattaku bayan da al'umma suka nuna bijirewa akan abin da yake sha'awar yi kuma ya yadda ya amince ya haƙura bai jefa ƙasarsa a rikici ba allah ya sa kamar da alkhairi haka nake so riƙa ganin ƙasashen afirka ana ci gaba wajen kyakkyawan tunani da nuna misali ba son zuciya da zub da jinin al'umma kawai don biyan buƙatar siyasa ba irin abin da ke faruwa a sudan allah wadare da shugabannin sudan allah ka kawo mana ci gaba a afirka mai amfani allah ka ƙara haɗa kan al'umma a samu ci gaba zaben senegal ya nuna mana matashiya mai kyau ga al'ummar senegal allah ya kara mana danƙon zumunci ga al'ummar afirka baki daya. na gode allah ya taimake mu allah ya taimaki najeriya da ma ƙasashen afirka baki ɗaya assalamu alaikum radio faransa mai magana ibrahim gwani gaji daga maiduguri Najeriya. a gaskiya abin murna ne kuma ni ba zan yi mamaki ba saboda irin shugabannin da za su fita gidan yari su ci mulki ya taba faruwa a south africa na mandela, mandela na south africa sannan kuma ya taba faruwa a obasanjo na nigeria saboda haka ba abin mamaki ba ne kuma yana da kyau shi kuma abin da ake bukata da shi kada ya watsa kasa idon mutane kasan da suka zaɓe shi saboda jajibirin zaɓe mafa mutumin nan yana kurkuku saboda haka ba za mu ce komai ba ya yi kokari ya cire wuta tsaye ma jama'an siringal saboda sun zaɓe shi ne saboda zai musu abin da ya kamata kuma mutanen mu na afirka su yi koyi da siringal saboda duk da shugaban masu abin shugaban kasa mai ci na yanzu wanda ya amai ya lashe ya yi kokari da ya ba da zaɓe kuma ba a yi rikici ba kamar ana tsoro za a yi rikici tukunan aka tsaya kai zaɓe saboda haka Allah ya ba da nasara Allah ya ba da zaman lafiya mai magana Ibrahim Gani Gaji. da wannan zamanin naɗa tabarman shirin na yau a madadin waɗanda aka ji muryoyinsa a cikin shirin da ma ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na rfi musamman injiniyan namu a yau Ibrahim tukurkefi da ya jigilar haɗa mana wannan shiri. Ni Nasiruddin Muhammad da na jaragamar shirin ke cewa bisalam. salam.